الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم أنا لالي مرحبا بساك سادوا أو أنا يمشي نشاؤك وترى رمضان من البركة إجرى من زعل صلى الله عليه وسلم تناشي كرا الدبوء لريه لثلاثين تقوس wanda ya daidai da takwas ga watan shida haihuwa annabi isa alaihi salam shekara 2017 mun hada wannan masallaci na karamba mai albarka domin mu ci gaba da fassara littafin allah subhanahu wa ta'ala don kokarin gane shi da aiki da shi allah ka datar da mu a zaman da muka jiya mun tsaya kan faɗin allah subhanahu wa ta'ala إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله إذا أرم ما زيكم zai من ta تند من ayoyin tun da mun fassara su a jiya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون barakallahu fik innama kana qaulul mu'mina kadai abin da zaka ji ya fito daga bakin mu'minai idza du'u ila wa rasuli idan an kira su zuwa ga Allah da manzansa li yahkuma bainahum da manzo ya musu hukunci me cewa a tsakaninsu an ya kulu sami'na wa ata'na sai su mun ji su saurari abinda da manzo faɗa kuma su aiwatar da shi su tarjama mashi da tsa'a wa ula'ika wa'annan masu irin wannan hali wanda an kira su zuwa ga Allah da manzansa don hukunci littafin Allah sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadithi ko aya ta zo musu suke cewa sami'na wa ata'na Allah ya ce wa'annan su al-muflihun rabautattu eh akwai suratul mu'minun da ta fara cewa qad aflahal mu'minun zuwa karshe to wannan siffofin da aka faɗa a can wannan abubuwan guda biyu sun haɗa su gaba ɗaya wannan in an kira ka zuwa ga Allah da manzon suka ce sami'na wa ata'na ya tattara maka duk abin da ya zo a cikin qad'a aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'an lahu mu'ridun walladhina hum zakati fa'ilun walladhina zuwa karshe dai wannan kalmomin guda biyu ba ka ji kai biyayya duk sun haɗa wannan to alfalahu shine ka dace da abin da kake nema burinka ka samu sana abin da kake gudu kake ki a rayuwa kake ta kokarin kaucewa da gujewa shi kuma Allah ya tseratar da kai to in ka hada biyun nan ka samu alfalahu samun abin da kake buri da tsere cewa abin da kake ki Allah ya ce wa man yuti'i Allah wa rasulahu duk wanda yake biyayya ga Allah da manzansa wa yakhsha Allah yake kiyaye dokokin Allah don girmama shi wa taƙihi kuma yake ƙoƙarin kakkaucewa abin da Allah baya so don kan ya fada cikin fushinsa fa’ula ika humul haƙiƙa hakika nan su ne suka yi nasara suka rabauta akwai wani bawan Allah ɗan Rum kamar yadda malaman tafsiri suke kawa rutubi da kafin shi kuma imamu tabari da wasu daga cikin malaman tafsiri suke kawa a cikin tafan cewa wannan bawan Allah sai na Umar yana kwance a masallacin manzon Allah a zamanin khalifancinsa kawai sai ya zo kansa yana Umar ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai na Umar ya farka ya kalle shi ya ce kai kuma me kai ya ce musulunta ne ita shin musuluncinka yana da dalili ya ce eh me dalilin musuluncinka ya ce abin da ya faru shine na karanta attaura na karanta zabura na karanta injini na karanta littafin da aka sauko da annabawa da yawa ya ce wata nan sai na ji wani fursunan yaƙi musulmi da aka kama shi ya karanta wata aya ayar da ta dunkule dukkan littattafan da Allah ya saukar wanda na karanta ya ce jin wannan ayar shi yasa na musulunta wata aya ce ita ita ce wannan ayar wa man Allah ta kaga wannan ta hada dukkanin wani wajibi fara'id wa rasulahu wannan fadin ya hada sunnoni wa yakhsha Allah ya hada duk abin da ya gabata na rayuwarka wa yattaqihi da duk abin da zai zo na rayuwarka ce to fa ulaika humul faizun alfaizuna kuma su ne dama wanda aka tseratar da su daga wuta kuma fa man zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz wanda aka tseratar da shi daga wuta aka shiga da shi aljanna shi ya rabauta to wannan shi ake kira da rabauta jin haka sai na umar ce eh tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa u'titu ko utitu jawami alkalim an bani dunkulallun kalmomi a ce aya guda ta tattara dukkan littattafan da Allah subhanahu wataala ya saukar wannan sai manzo sallallahu alaihi wasallam wannan kuma sai alkur'ani mai girma Allah kara mana imani da shi to wannan shine tsokacin da na so ne akan ayoyin mu na jiya mu ji aron mu وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون قل لا تحسنوا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون نعم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم نعم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين نعم kaga muna بيانا منافقين da irin salon yadda suke yi in an kira su zuwa ga Allah da manzansa domin abin ya fito fili a ganshi kiri-kiri a gane bambancin munafiki da muminin gaske to sai Allah ya kawo yadda mumine suke yi bayan an kawo yadda munafikai suke yi ko eh, irin ta wani salo ta alwajuhu mithlul qamari mubiyaddu wa sha'ru mitul layli muswaddu ضدان لما استجمع حسنا والضد يظهر حسنه الضد daman ko da yaushe abai yana fitowa fili ne in hada shi da kishiyarsa to a wannan salon Allah ya bayyana ya mu'minin suke to sai a kuma komawa kan da su da yake su ba mutuwa ko da rasa kwana kwana daman asalin kalmar nifaq kenan ai ba gure ka asalin kalmar nifaq shine ramuka nafaq ai ko yanzu zaka ji ana metral anfaq irin sabuwai dinnan da ake ta ƙasa a shi ne nafak ko yanzu kaje ce laraba kaje ce metral amfak wato jirgin ƙasa mai bin ramukan ƙasa jirgin ƙasa mai shiga ƙarƙashin ƙasa ba shine metro anfaq shine asalin nafak shine ƙwaro mai rami guda ɗaya hanyoyi da ƙofofin ramin kuma da yawa inda in ka biyo shi nan kana ganin ka tarfa shi sai ya samu can sai ya fice ko kuma in ya shiga ta nan kana zaton waccan kofa ce kawai ta fita ka tafi a da ka ɗiba can kuma sai ga ya bace ta cin asalin shi yasa ka kiran munafiki munafiki saboda ko ina shi kuli kuli ne kamar yadda muka sha faɗa ta ko ina zai iya zulle ma rami ɗaya ko ba sauran guda biyar ko bakwai ko shida ba shi da fuska ɗaya to me za ku ce tun da yanzu gashi anan an hasta kowa ya gan ku an yi walƙiya ta ƙyalla amma ba ta haƙura sun ga cewa aqsamu billahi na magawul jama'a tana koma dai zuwa ko wancan dai da mutanen naka suka ce suka yi ta rantsuwa shine iqsam rantsewa daga alqasam ne rantsuwa suka rantse billahi da Allah a ce mutum ya rantse da Allah ai ba karamin abu bane asalin rantsuwa shine me idan ka faɗi magana ba a yadda ba to sai ka karfafe ta da wani abu da kowa ke ganin girmansa to shi yasa addinin musulunci ba a yadda ka rantse da kowa ba sai Allah saboda ai babu wanda ya fi Allah girma ko eh manzo Allah ya ce la tahlifu bi abaikum la tahlifu bi ummahatikum la tahlifu bil andadi la tahlifu illa billah wala tahlifu billahi illa wa antum sadiqun yace duk ku rantse da iyaye maza kara rantse da iyaye mata kara rantse da wasu gumaka ko wasu ababen tarayya kara rantse da kowa sai Allah kuma kar a rantse da Allah ta lokacin da kake da gaskiya wato ko da Allah din karkarantse sai kana da me da gaskiya amma in ƙarya kake karkarantse eh saboda me in ka rantse kuma kai ƙarya kaga kamar yadda muka faɗa jiya laifin guda biyu ne wani wani malami ke cewa idza kadzabta fala tahlif yakfika dhanbun wahid eh in dai ƙarya to ka rantse saboda zulubi ɗaya ma ya ishe ka ba sai kara ƙara gayyato wani wani zunubin ba ga ƙarya kuma ga rantsuwa ai abin sai yayi wato wannan dai harka ce ta munafikai shine wa aqsamu suka rantse billahi ka duba ga abin fa da Allah suka rantsa ba da wani ba kuma duk da aka jahda aymanihi iya karfin su aljahdu muntaha taqati kenan nan ce aljahdu muntaha taqati walidhalika utliqa ala almashaqqa abin da kira da shi ne iya karfin mutum kai abu iya karfin shi shine mai aljahar shi yasa in ka sha wahala sosai a abu sai ka ce ka shi yasa hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin jibril ko farkon yi wa manzo Allah wahayi yace malaika ya zo min yace fa qala qara fa qultu ma ana biqari'in yace fa akhadani fa ghattani ya kama ni ya matse ni hatta balaga minni aljahda har sai da na sha wahala sosai shine balaga min al-jihad kisa kake da tahajjud ko tahajjud saboda sai ka dage kuma gaba sai abin ya gara shi zaka ke da jihad an gane abubuwa ne da wannan zaka rago ba zai iya ba ko to da suka tashi rantsuwa sai da suka yi jihadi su aina suke jihadin su a gurin rantsuwa shi munafiki a gurin a rantsi a gurin ai magana nan zaka ga jihadin sa amma gurin aiki ina gurin sallah tahajjud ba shi da wannan idan qamu ila salati ku sala. gurin abu ta jihadi fi sabilillah babu wannan ina yake da jiharin sa gurin rantsuwa ce wa qasamu billahi jahda aymani suka yi rantsuwa iya karfos akan me la in amartahu inda zaka umarce su la yakhrujun wallahi na sun fita wai ba magana an zuwan an ce in an zo an ce mu zo mu je gurin manzo ya mana hukunci sai a ce mun kakkauce ina mu ba mazancin wai hukunci akan wani kuɗi waya ba inda zaka ce mu bar kuɗaɗen namu gaba ɗaya da mun bar su da zaka ce mu fito a tafi gurin yaƙi wallahi da mun fito mun bar ƴaƴa mun bar iyaye mun bar kuɗi mun bar dukiya mun bar properties Allah ya ce ina qul la tuqsim faɗa musu ko kurantse eh ga ƙarya ga tsuwa sai abin ya yawa qul la tuqsim ba sai kun rantse ba saboda me saboda rantsuwar ta ku ba ta da kima akwai wanda an zo ana bayani sai ka zance kai waye ne fa ya faɗa kuma wallahi sai ma da ya rantse me yasa ake cewa sai da ya rantse saboda nurun ala nur ko ana ganin magana salaman gaskiya ce kuma anan ma sai da ya rantse kaga ya ƙara ƙarfi akan ƙarfi amma ko ina ana magana ka ce kai waye ne faɗa ba kuma rantse ya kada Allah rabar shi rantso kuma wani kuma ai rantso wani ba ta cikin lissafi to irin wannan asali masu magana da rantsuwa yawan rantsuwar ya halifuna billahi lakum da wa'an su ba idan ganin girman Allah suke rantsuwa ba a kawai dai dan sun san kun fara gane sai to ya ji su rufe munafurcin su rufe kare sai sun ringa rantsuwa muku fi sai ga mafi yawancin ya halifuna na Qur'ani munafikai ne a ɗauko gani mafi yawancin ya halifuna zaka janci a Qur'ani to munafikai ne سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون بالله لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى ذمة في وجه يحلفون ذلك من أبوكين اتخذوا أيمانهم جنة اتخذوا أيمانهم أرمى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيلها سو كاريس قد kariya guda ɗaya suke amfani da shine me tsiransa innahum musa ma kanu ya Allah ce tir da abin da suke aikatawa to shine anan suka yi suna ta rantsuwa aka ce kulla tukusimu kar ku rantse saboda me in ku rantse ma an san ƙarya buci in ba ku rantse ba an san ƙarya buci to din nan ka rantse ba yadda za a yi ba gunda kawai ka hakura da rantsuwa ka ko mutane kala uku ne ta wannan bangaren za ka iya lissafa mutane ka ba su group guda uku akwai mutumin da dama shi mai gaskiya ne to idan ya rantse idan ya rantse gaskiyarsa ta ƙara ƙarfi ko shi sa ga ƙur'ani ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a ƙur'ani wani lokacin ya rantse duk maganar ƙur'ani gaskiya ce to amma lokacin da ya rantse yana nufin wannan abin yana da muhimmanci doriya akan sauran ko haka magana magana manzo Allah sallallahu gaba ɗayan ta gaskiya ce lokacin da ka ji rantsuwa to wannan yana nufin ɗoriya a akan abin da ya wuce to haka mutanen kirki suke maganganun suna kokarin su ringa kirdaran faɗa gaskiya to lokacin da ka zo kana cikin faɗar magana yana cikin salo na iya bayani in ka zo kana faɗan abu mai mahimmanci na ɗaya mai mahimmanci na biyu in ka zo mai mahimmanci na uku to dan kai dropping din wato tunanin mutane ka jawo hankalinsu sai ka kokari ka kawo wata kalma da za ta fusgo hankalinsu to da kai magana daga cikin kalmomin da ake kawo irin wannan salon shine rantsuwa kana rantsewa za ce ah kaga fa kana da kace wallahi misali ko rabbil ka'aba ko allazi nafsi yadi ko makamantansu sai hankali ya kuma dawowa sai ka kuma shimfiɗa bayani a wannan mutumin kirki kenan a yau kuma wanda shi na magana sai za ta iya ɗaukar ƙarya ta iya ɗaukar gaskiya an san shi haka dai da wata ran ashara ran kuma a dan raka to idan ya rantsa shi ma za ce kai wani rantsa ba kake ce wallahi ba na ce ta ce a gaskiya kam ai da alama wani ka in ka ji ya rantse shi an san yakan iya yin ƙarya amma in ka ji ya rantse akwai a cikin mutane masu wannan ko eh yakan iya ma ƙarya amma in da aka tashi rantsuwa to ya san girman Allah ba zai rantse ba akan ƙarya ba to ga shi ma wani ya rantsuwa tana da amfani a gurin sa saboda kan ji ya rantse din to wannan an bar magana wasa ta wuce magana ga ce ta zo to akwai kuma salo na uku sune wanda shi daman zai ta shara ma ƙarya ne to lokacin da ya rantse wata ma ƙarya yake so ya tuso wannan din ta fi sauran da suka wuce girma to yana ganin cewa in ya faɗa haka kawai ba za ka yadda ba to shine yake kokarin ya haɗa da rantsuwa dan ya tusa ma wannan ƙaryar to shine Allah ya ce ina kullum ta kusimu ai ko ina a gaba ɗaya ɗaya ne kamar yadda ake cewa mutane ko islaha fasbiru aula la tasbiru so ku rantsa ko ku rantsa ɗaya ne ai an san ku ne ta'atun ma'rufa abin sananne ne ba ya bukatar rantsuwa ne sauran rantsuwa suke yi Allah ce ina makana qawl mu'mini idza du'u ila Allah wa rasulihi yahkum amya Kulu. kuma kuma ba ku zo kun ce sami wa ba kuma kuna ta rantsuwa a aiki ne abin ba rantsuwa ba a je rantsuwa a gefe shine kullu tukusin ta'atun ma'rufa da'a dai sananniya ce ma'rufa kowa ya santa me za ku zo kuma ku ce sami'na ko abana ku mika wuya kamar yadda wancan mu'mina suka mika wuya amma kuma ku zo kun yi wannan ba kuma kuna ta rantsuwa a gefe ya zama sarra kuma yara ke shi ne Allah ƙulla tukusimu ka fada musu ku daina rantsarantse ta'atun ma'rufa ɗan dai ga Allah sananniya ce ka ce sami'na wa ta'ana an kira ka zuwa ga Allah da manzansa ko kuma ta'atun ma'rufa ta'atukum ta'atun ma'rufa ko eh ba ku kan ai sananniya ce a baki kan kun iya ba amma aikace ne ake neman ku a rasa yace inna allaha khabirun bima ta'malun ayyuka Allah kwararre ne akan abin da kuke aikata akan komai ma wato ba za ku layance masa komai me yake kira da khabir ba da khabar bane daga khibra an san khibra eh khibra experience kenan ko gogagge wanda ba yanda zaka lance masa abin ya san shi in and out ciki da waje ya san abu to Allah ce inna Allah khabirun bima ta'malun ba fa yanda za ku kula yance wa Allah wani abu eh yukhadi'una Allah walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum dama Allah ya bayanin su ce wala na fi lahnil qawl amma yake bayyana mu'minin in kaga kaza munafiki yake nufi in kaga kaza munafiki yake nufi kaje kaje suratul tauba kaje yanda Allah ya ce wa minhum wa minhum duk wayoyin da suke yi wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasadaqanna wa nakunanna min as-salihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bi ka gani sai su faɗa alƙawari wa Allah ita in dai Allah ya hore masa daga falalarsa zai sadaka kuma zai zama daga cikin salihan bayi kuma sai Allah ya hore masa jarraba kawai kuma sai ya bi kowa ruwa zumbul ga karon marwa bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun wa minhum man yalmizuka fi sadaqat a cikin dai salan munafikai akwai wanda suke maka izgili akan harkar sadaka fa in urdu minha in aka ba su cikin su ta yabo kawai ai masha Allah addini yayi ai wallahi abubuwan zakkan ai masha Allah ko akwai mutane yana cikin salon munafikai in dai sun samu to za ka jiya mu wa in lam yu'dhu minha idahum in ka ji zagi da cin mutunci da cin zarafi to ba su samu komai bane ba wai kai din ne mutumin kirki ko kai ne mutumin banza ba a su ya danganta da me suka samu a gare ka ya danganta da me suka samu a gare ka wato dai salo na munafikai kafin mu wuce yana da yawa a cikin alkur'ani mai girma siffofinsu suna da yawa bari mu taba kaɗan domin me munafikai kaso biyu ne in ji malamai akwai munafurci i'tiqadi munafurci na aqida wanda da shi da kafirci wanne fi illa ne da munafurci na aqida da kafirci wanne fi illa eh munafurci ko saboda ai shi munafiki kafiri ya fi shi so dubu me yasa shi kafiri ka san maki ne ka san maki ne mutum ne ka san wannan macuci ne zai fi ma daɗin al'amari ko saɓanin wanda baka san macuci bane ka ja shi a jikinka ba wuce shi bono rufe ɗaki da ɓarawo ka rufe ko ina kuma akwai ɓarawo a ciki dama ake so a rufewa ɓarawo kuma yanzu ka rufe shi a ciki a gwanan shi ne bono to aka munafukai suke su kafiri yana daɗin sha'ani ka san maki ne ka tura shi a gefe mumini kuma daman ka san masoyi ne ka ja shi a jiki to shi kuma munafiki ya bayyana maka shi masoyi ne kaga an ba da ban Allah ya babbayyana wasu daga ciki ba illa za su tana da yawa kuma har gobe cutar wadda munafikai suke wa musulunci ta fi cutar wadda kafirai suke wa musulunci har gobe in ka ɗauki tarihin musulunci gaba ɗaya su daular usmaniya ba su kife ba ta hanyar munafikai ba wasu kuma ya ce damar da ɗan gari akan ci gari to akwai munafurci na aƙida wayannan su ne masu wannan ɗabi'ar Allah ya ce fi darkil asfal minan nar a can kasan kasan wuta suke sannan kafirai su biyo baya akwai kuma munafurci na aiki ko munafurci na aiki munafurci na aiki shine zaka iya ganin mumini zai iya yi munafiki zai iya yi amma ko mummuna abu ne shi yasa manzo Allah ya ta bayyana dan ka guje shi mummuna abu ne Allah manzo Allah ya ta bayyana dan ka guje shi shine manzo ake cewa a hadisi Abu Hurairah ke cikin Bukhari da Muslim ayatul munafiki salasun alamun ayoyin munafiki alamun munafiki guda uku ne idan haddasa kazaba wa idan wa'ada akhlafa wa idan tumina khana idan ya zance zai karya wannan ba halin mumini bane amma kan kakan yi samu mumine masu dan tabawa ko eh kakan samu mumini mai tabawa yanzu wani Allah ya taimake shi sai ya gani yanzu average mumini karya nawa yake a rana, tambaya wa zai iya tuna mana a rana ƙarya yanayin akwai wanda baya ƙarya a rana misali ko ba ma lura ma ba zai lura ba ko akan samu ba a rasa nono a riga akan samu wanda sai su sati ba su ƙarya ba aga wannan mumine ne na sosai sosai imanin su yana da yawa amma dai mafi yawanci in mutum ya fiye surutu to zai fiye ƙarya in kana so ka gane eh, ma'aunin abin to in kaga ka fiye surutu za ka fiye ƙarya in ka auna kayi surutun awa ɗaya ɗauki ka sa a mizani a sikeri ƙarya nawa kai a ciki to idan ya kasance maka in ka tashi magana za ka yi ƙarya to lallai virus ɗin munafurci ya kama ka alama sayan daga cikin sayan na munafurci ya kama kan juwa in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan haddasa kadaba wa idza wa'ada akhlafa alƙawari nawa kake yi alƙawari nawa kai matarka alƙawari nawa kai danka alƙawari nawa kai abokinka alƙawari nawa kai ungoku alƙawari ne ga wasu ma da in an tashi wasu manya-manyan uh, la ta hasaban lalazina ya furahuna bima atawa yuhibbuna an yuhmadu bima la yaf'al wata sabo bid'a ta fito ko ce da matsowa ta kai updating dinta in an tashi maganan makarantu da masallatai za a gini sai mutum ya zo ya karya a cikin gurin lancin ko sai ce zai gina a ce Allahu akbar nan sai ya fice mai kokarin gaskiya yace zai bada miliyan ɗaya sai bada dubu ɗari biyu da hamsin yace to ai kiran kasuwa kai muku ai na zo na ce muku zan da lokacin kafin na ce zan bayar kaga wani yayi bayani amma da na ce zan bada miliyan ɗaya baka ji wani ya ce zai bada kaza baka ji wani ya ce zai bada kaza ba ya taimaka muku ne ai wai sai aka taimako yayi sai aka wannan alamatul imani ce wannan ba alamatul ba ce a ganin sa idza wa'ada akhlafa da yawa ka duba promises ɗinka akwai akwai wata bai Allah da ta yi wani alƙawari shi ma ga wata makarantar islamiyya aka je aka tuntube ta ce su da mu wannan sunan empty promises yi ba ku gane mana su sai ba su gane ba ba su san ta kan duniya ba empty promises ake kiransu dan ba yi za a yi ba fada ce ba fada ba eh a fada maka da wani baka dan ji daɗi haka kuma sannan a encouraging ɗin mutane wa idza wa'ada akhlafa in ji manzo Allah wannan din munafirci ne to hmm? duk munafurci ne inji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sanan wa idza tumina khana idan aka amincewa mutum sai yayi ha'inci wannan ma ana samu da yawa a harkar kasuwanci yanzu yanzu na zaka je gurin baka nake ce ya amince ma yayi komai sai ya lissafa maka abin da kwata kwata babu shi a kayan gyara ya ce ma kaza ɗinka ya lalace ka yadda ka ɗauki kuɗin ka ba shi ya ɗauka ya je ya wanke shi da fetur ya dawo maka da shi ce da kira ka same shi a sabon gari dubu biyar ake sai da shi kudin gyara kuma dubu uku naka ne kuma ka wanke aka nama da shi kai ka amince masa duk ni ban san ta kan mota ba ne ka duk abin da ya dace kai shi kuma ya je yayi wannan to khiyana ta yi yawa shi ma cikin rayuwar jama'a kuma shi ma duk virus ne na munafurci in ji manzo Allah shi ma kawuna fa a cikin bukhari ɗaya daga cikin sabai ke cewa ɗaya cikin tabi'a ke cewa ya rasu mutum talatin a cikin sabon manzo Allah ko ne tsoro yake kai ya faɗa cikin munafurci. mutum talatin a cikin sahabbai ko ne tsoro yake kai ya fara cikin munafukai amma mu yanzu mun miƙe gaba gani muke ai ana bazance munafukai sun ma wuce wannan khabaru kana ne past tense ne wannan a ka dauki ma'aunan da manzon Allah ya bayar na dauka na auna kaina kai ma ka dauka ka auna kanka a wani hadisin shi ma daga cikin bukhari da muslim daga abdullahi bin amr manzo Allah ya wa arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan alaye guda hudu duk wanda suka tattara guda hudun a cikinsa to nan pure munafiki ne original munafiki ne ba fake ba in ce na farko idza tumina khana idan aka amince masa sai ya ha'inci in aka amince masa me ya ha'inci ba mu da lokacin bada misalai da yawa kuma na san kowa da za a bashi dama ya bada misalan ha'inci da aka yi wallahi sai mu cinye lokacin kowa bai kara bayanin sa da zai ba na biyu idan haddasa kazaba in yi magana ya yi karya na uku manzala ce idan hada in aka zina da shi aka yi wani ittifaki akan wani abu zadara shi ma sai kaga ya zo da yaudara a ciki eh ku a akan wani abu an yarjejeniya ta zaman lafiya an yarjejeniya ta zaman unguwa an yarjejeniya kai zaka bada kaza shi zai bada kaza a kasuwanci to kai zaka bada pass ɗinka shi kuma ya roƙi nasa pass idan idan hada gadara manzo Allah yake cewa ya eh, cike na biyar anan in ka hada hadisan guda biyu yace wa idza khasama fajara in musuma fada ya hada ko da shi to ga shi a wannan lokacin in kai kake da alkhairi gaba daya na duniya nan sai ya wanke gaba daya ce baka da wani alkhairi a duniya fadansa kuma baya mutuwa amma kan kara sai yayi na itace ko to ba yabo bane ba abin yabo bane ka ce wani kai an ma kara sai kai na itace wani alama ce ta munafurci in jiwa in ji manzon Allah ko mun gani muke abun burgewa shine in taba ka kai ba kan wallasa bane in dai an ba kan kara sai kai na ita duk wanda ci ciwo da kai komai bai sha ba to nan ji manzo Allah shine alama ɗaya daga cikin alamomi na munafirci manzo ce man kunna fi wayannan hudun in suka zama gaba daya hudun kana da su to kana munafikan khalisan ka zama cikakken munafiki complete ba incomplete ba wa man kana fi khaslatun minhunna in kuma kana da kaso ɗaya daga ciki wani kaso daga ciki kan fi khasratun minan nifaqi in kana da in kai magana zakai ƙarya to kai kwata din munafiki ne in kana da biyu in kai magana kai ƙarya kuma in aka amince maka kai ha'inci ka zama half na munafiki in kana da uku ka zama three kwata na munafiki in hudun kuma suka haɗu ka zama original munafiki fi al asfali Allah ya kiyashe mu sannan daga cikin alamun munafiki da yawa a cikin Qur'ani bar mu taba kaɗan Allah ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd sai ce al munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasu Allah fa nasiya mu ina alamun guda hudu tana cikin manya manyan alamun munafiki munafiki yana umarta da mummunan aiki kuma yana hana kyakkyawan aiki duk lokacin da kaji mutum yana encouraging din mutane akan ayi mummunan al'ada mummunan aiki mummunan ɗabi'a to ka ɗauke shi munafiki duk lokacin da ka zo yin alkhairi wani tashi yake hanawa to ne yana da virus na munafurci a tare da shi sanan wa yaqbiduna aydiyahu suna rike hannayensu haka ban da su a ciki sadaka ba ba sa yin sadaka in ka ga munafiki ya sadaka to a inda za a nuno a TV ne ko a faɗa a rediyo eh ko kuma taro ya taro ko irin wancan empty promises din da ake faɗa ko wanda ma masu wancan da za su zo su yi a gaban mutane su bayar din amma dai an karu da su ko da su ba su karu da sadakar ba ko eh wani sadakar da aka fitar an karu da kuɗin ko ba karu da shi ba su ne suka yi asarar saboda ba su yi dan Allah to masu yin kuma su zo su yi promises din fa su ce za a bayar alhalin kuma bayar za a yi ba kaga su wannan sun fi mawayin mashari shine Allah ya ce wa yaqbiduna aydihim su suna hanawa su ba munafiki zai hana kayin sadakar ba zai sadaka ba ba zai bayar ba amma kuma sai ya komen akan masu yin sadakar alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat walladhina la yajiduna illa جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم إن الله munafiki ba zai bayar sadaka ba ba zai ciyar ba ba zai bayar a ginin makaranta ba zai bayar a ginin masallaci ba ba zai dauki marayu ba kuma yana zaune yana comment ka bayar da yawa ya ce riya wallahi ne yake jibuwa ne wai kaza zai dauka ya bayar ko na sha bada misali an ce wani hamshakin mai kudi a garin nan da wani bawan Allah Allah ya kansa Alhaji Ado dan dolo akwai makabartan dan dolo an santa ko to Alhaji Ado dan dolo shi ya bada wannan filin gaba daya to shi wani hamshakin mai kudi ne a garin nan ko kana jin sunan zakatun shi to shi yana ji an ce Alhaji Ado ya bada makabarta ya bada fili ana makabarta bai taba zuwa ba sai wata aka yi rasuwa sai aka ɗauki gawar haddashi aka rasa ya kalli filin nan shi bayanin nan ka ado ɗin fakuri kuɗi ya kalli filin ya kalli ya ce ita yanzu wannan shine filin da ɗan dola ke cewa ya bari ya ce ya ce ɗan dola ne ɗan dola ne shi gane ke in banda dolowa zai bada wannan fili ya ce lallai ɗan dola ne ɗan dola ne saboda shi a ganin in banda dolo ya zai ka ɗauki wannan filin ka bayar shi kuma ba dolo ba ne mai dabara ne saboda shi yanzu haka yana kwance a gurin na ku ai sutura ta samu shi kuma wancan watakila in ya tashi duk dukiyar tasa ba za a binne shi sha ɗaya part ba sai dai a kai shi tsandolin shi ma a binne kaga shi wancan ya ci riba da rayuwarsa duniya da lahira to haka munafiki yake in ka tashi sai nuna kai wawa ne ya sai ka ɗauki wannan kuɗin ka bayar wataƙila ma wasu za ka gina fa sai ce maka da za a ce da aikin allah za a yi da shi to sai ka bayarwa ne amma yanzu ya gaya ma islam za ka gina ai duk sai wannan ba su iya cinye kuɗi ba ko ba ka zai ta maganganu irin wannan ba wala ji zo ta surfa amma ya manta irin wannan bawan Allah za ga cewa masu aka barna ma suna bayarwa ko dama yana cikin siffar ma munafiki a cikin alkurani mai girma mummunan zato ko mummunan zato wa yu'adhibu al-munafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikati adh billahi zanna sau mummunan zato ga Allah mummunan zato ga manzan Allah mummunan zato ga dukkanin mu'mini ah ba mu wuce ba ajiya an yakhafuna ay na Allahu ya rasul Allah ce bal ulaika mu zalim suna da mummunan zato sai to in an bayar da dukiya ma ai ustadi ake ginawa da kar a bayar in ka zo ka ba almajiri sai almajiran nan masu kuɗi ne fa duk irin su ne masu motoci da abubuwa a gari in wani ya zo ya tashi a masallaci yayi bayani asali in ka gama bukaci ba shi bawan Allah sai in ka tabbatar ƙarya yake to sai ka je ka ba wanda yake da bukata saboda me idan ce duk almajirai makareta ne to ina kuma masu bukata ta sosai wa zai taimaka musu in mun ce ba za mu ringa taimaka ba saboda akwai makareta a ciki to wanda ko ba ƙarya yake ba zai taimaka masa eh inna ma amalu bin niyyat kai dai abin da aka dora ma abin da yake da zahiri shi zaka yi amfani da shiga ga mabukaci a zahiri taimaka masa almuhim dai mu koma kan waccan ayar Allah ya ce wa yaqbiduna aydihum nasullaha fa nasiyahum munafiki yana ci alaman munafirci rashin zikirin Allah ko yura'una nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila ga yawan yin riya ko ba su ambatan Allah sai kadan to shi ma ya kamata lalle ka duba ambatan Allah ka karatunka da alqur'ani ya yake salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yake istighfari manzo Allah zama daya kan lissafa masa ya faɗa so 70 so 100 ya ce astagfirullah wa atubu ilai a zama majalisi ɗaya kawai to ni da kai ya muke yi to duk wannan yana cikin alamomi na munafurci alamomi na munafurci daga ciki a cikin alkur'ani mai girma bayan mummunan zato da muka bayyana shine aibata muminai shi munafiki ko da yaushe mumini zai sai kushe amma an kafirai sun yi sai ya yaba eh wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amana su fasu wani suke mu'mina wawaye ne yanzu da Allah jibo wannan da Allah sai ya sa mutum a gaba ita masa dariya ya sa ana masa izgiri e in man da wahuta ka kalli mutum wai shi ya wani barge mu ko kyau bai ba ya dangala wando ya waye ana wayewa malam ana waye ko ba da zai ga mai take wando ba ruwansa da zai ga wani yaro ya sa tirikwata ko tirikwata ya daidai yake daidai wannan ahlus sunna ko amma ba zai kushe wancan ba bai ba a gurinsa kai kai ne da ƙi'i duniya ta waye an ci gaba kana nan kana magana waye gajeren wando eh ita surutu akan akan irin to kai ka aje gemu ba a yi maka fada ba amma kai kuma kai ka samu wanda ka ce wani ashe annabi ba iya wai imani ba riga bace ko wanda ko ko ko waye ba nan imani yake ba malam a takawa hahuna wannan ana nisa ce virus din munafurci ya fara kama mai irin wannan kuma wallahi a cikin manyan arewa akwai su irin wannan da yawa wanda ko da yaushe in idan shugabannin mu ne suka za su challenge din su fata fata da su amma idan wasu arna suka je sun yaba musu sun yi comment sun yi waye ka ba gani akwai wanda an lissafa su a cikin manyan arewa ba a taba ganin lokacin da suka bi wani musulmi shugaba arewa ba rubuce-rubucen su a jaridu ba ba a taba gani ba wani wai shugabannin mu su wani abu na aiba musu ba ba su yin wannan ba su a gurin su amma kullum in kaga rubutun su akan musulmi to suka ne ko bayan suna da hanyar da za su iya yin gyara a aiwace kaulan layinan ko Allah ya hore musu hanyar da za su iya yin gyara cikin limana tsakanin su da su din tun babu hijabi girman su ya kai su ga kowa to shi ma nan virus ne na munafurci akwai dai alamomi da yawa na munafurci akwai alamomi da yawa na munafici duk wanda ga cewa baya son ci gaban mu'minai ci bayan sai ke nema ko da yaushe shi ma nan barin da munafici in ka ba alqur'ani mai girma za ka gansa a cike wannan mun game da wani bangare ne muka tsokace aka insha Allah kuma za mu tabbata da su muna tsorawa Allah ya ce la tuqsimu ta'atun ma'rufa inna Allah khabirun bima ta'malun hakika Allah gogagge ne shi kwararre ne akan duk abin da kuke aikatawa qul fada musu ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ati'u Allah ku yi wa manzan Allah biyayya ku yi wa Allah subhanahu wata'ala biyayya wa ati'u rasula ha ku yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama biyayya yanda ake wa manzan Allah ake wa Allah ake wa manzan Allah biyayya shine me idan aka ce maka wannan maganar Allah ce ko maganar manzan Allah ce to ka gazgata ta maganar Allah ce kuma hadisi ne ingantacce daga manzan Allah to ka gazgata biyayya ta farko kenan idan umarni ne ka yi idan hani ne ka bari wannan kawai shi ne ma martukun bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaytukum anhu buhu abinda na hana ku kuma shi kwata kwata completely abinda kuma ka ce ka yi ka yi daidai karfin ka mastata'tum ko idan eh, man laraba suna cewa man yuridu an yi yuta'a marbi bi mustata'a wanda yake so a masa biyayya to ya bada umarni daidai abinda za a iya in kana so ma da'a kai me ka da abin da zai yi a iya aikatawa in kana so ma da'a ka dora mutum abin da ba zai iya ba kenan dole dole ga an saba ma to shi yasa Allah sai ya ce fattaqullaha mastata'tum eh ita ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wato iyayen da zaka iya zaka iya yin sallah a tsaye to kai ta tsaye din in kai a zaune ba sai ba kuma ba karba ba to amma tsayuwan ba za ka iya tsaya tun kurkur ba to jingina da wani abu shi matsayuwa sunanta ba za ka iya tsayawa ka jinginan ba to zauna ba za ka iya zaman ba zauna a jingine ba za ka iya bai a kwance da ga Allah ya ɗora maka abinda la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wannan sikirat ne in dai kana so a ringa ma da shi malamin tarbiyya suke tsoyana shi abin da sai suke kangarewa ne a ringa ɗora musu abin da ya fi su kuma a ringa yawan dukansu su akan abin da basu yi ba in ka dora mutum da karfin sa to dole da karshe ya san ba zai yi ba in kuma bai yi ba zaka ce zaka masa horo to gwamnatin da farko ma ce ma ba zai fi kawai tunda san dai da karshen dai horo ne zai zo amma da ka dora masa daidai karfin sa kuma yayi ka yaba masa sannan in bai yi ba ka ba hanyoyi ka ba shi dama ta in ya tuba ka gafarta masa kamar yadda baka Allah ki mu'amalantar mu ba ko mu'amala kenan ta Allah subhanahu wataala a dora ma a ce kai da'a kai sako ba za a ce maka shi kenan ba shikenan kai kawai jahannama masgo a ina za a baka kofar tuba Allah ya ce kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la a ce ma kaka bai kauna shelan ji Allah kul fada musu ya ibadi ya bayina masu sallah a'a masu azumi a'a wani zai fice gurin salaha a'a wa ake kira anan alladhina asrafu mabarnata ake kira in ji Allah ya ce shela zuwa ga mabarnata me za a gaya musu jahannama go wata nawa za ta ba a'a yace la taqnatu min rahmatillah ka ku ɗebe kauna daga rahmar Allah sa ko da yaushe ka ringa bada chance na a tuba kuma in mutum ya tuba ka karba yace inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a inna huwal ghafurur rahim da shartin wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu zuwa ƙarshe in za ka bada umarni ka bada daidai wanda za a iya in an saba ka bada chance na tuba ga wanda zai tuba ba shi yana ce qul ati'u Allah ka faɗa musu ku yi wa Allah ta'a wa ati'ur rasul ku yi manzo Allah ta'a fa in tawallaw idan suka juya baya ko fa in tawallaw idan kuka juya baya ina nuhatu da wannan kalma fa ya za a yi wannan tawallaw ta zama fi'li madi kuma tawallaw ta zama fi'li mudari'i idan ka ce fa in tawallaw a matsayin fi'li madi to zaka fassara idan suka juya baya wannan baya cikin abin da aka ce ka faɗa musu bayani ne ake dora maka akan cewa faɗa musu kul faɗa musu ati'u Allah ku Allah biyayya wa ati'u rasu ku manzo Allah biyayya iya abin da zaka faɗa musu ya kare kuma kai sai ka jira fa in tawallau idan sun juya baya to fa inna ma zuwa ƙarshe ko kuma kul ati'u Allah wa ati'u rasul fa in tawallau ka faɗa musu ka ce ku fa an ce ku yi wa Allah da ku yi manzo Allah ya idan ku ka juya baya to ku sani fa inna ma alaihi zuwa ƙarshe a wa warware mana wannan asali in ka ce tawallau tawalla tawallau ko tawalla ya tawalla ko tawallau suna da yawa to idan ka ce da ni kana wa mutum magana zaka ce masa tatawalla ko idan kuma suna da yawa mazafa ka ce tatawallauna ko tatawallauna to ba kuma in ta zo shardiya zaka ce in tatawallau ko to a ka'ida ina ka samu fi'ili mudari'i wanda harful khitab din ta'un ne kuma harful mudara'a din ma ta'un ne to zaka iya cire ɗaya sai ka iktifai da daya kaga zama fa'in in ko in ka cire guda daya shi sai wani to kuma fi'li ma zai dinsa shi ma yake tawallaw shi ma ko kaga shi sabin ya dauka anan shine Allah ya ce qul ati'u Allah wa ati'u rasul fa in tawallaw idan kuka juya baya amma kaga ta cewa fi'li mudari'in ya kaga cire harfin mudari'a ya fi karfi saboda fa inna ma alaihi ma humila wa kum ko kudin da yana magana ya an da khibab Allah ya ce in kuka juya baya kuka yarda da yi wa Allah da ko yarda ku yi wa manzan Allah biyayya to ku sani fa inna ma alaihi ma humila shi mun manzan Allah ba abin da Allah ya dora masa iya abin da ya ce ya dora masa nauyi akai babu komai a sa sai abin da aka dora masa nauyi akai me aka dora masa nauyi fa zakir inna ma anta mudhakkir lasta alaihim bi musayyid zai muku bayani yace ku Allah daya ku Allah biyayya amma ba zai tilasta muku ba Allah ya ce kai tunatarwa kawai tunatarwa ce taka ba a dora maka nauyin ka tirsasa mutane ba ko eh laysa in alayka illa balagh ba abin da ke ganka sai isarwa to ka isar kayi bayani an ce ka faɗa musu koyo Allah da koyo Allah manzo Allah biyayya ka faɗa musu sun yi biyayya kansu sun yi yin biyayya kansu shine fa in tawallau in kuka juya baya ku sani fa inna ma alaihi ma hummila ba za fa kama shi da komai ba ba za a neme shi da komai ba sai abin da Allah ya dora masa in ya sauke shikenan kuma ya sauke din wa alaikum ma humiltum kuma kuma ku ne in charge akan abin da aka dora muku nauyi in kun sauke shikenan in ba ku sauke ba ku sani dai alaikum ma humiltum sai Allah ya kawo wani bangare na wannan ayar wanda ya zaka iya cewa ya tattara addini gaba daya shi za tafsiri fassara ake ta kwatance addinin nan gaba ɗaya yana cikin wannan jumlar da za ta zo wa in tuti'uhu tahtadu inda har za a yi wa manzan Allah biyayya to za a shirya in za a yi wa manzan Allah biyayya za a ita wa in tuti'uhu in kuka yi masa biyayya shi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da mai yi wa manzan Allah biyayya shine yi wa Allah man yuti'ir rasula faqad ada'a wa in tuti'uhu in har za ku yi masa biyayya tahtadu za ku shirya in kuka saba masa fa za ku bata ko eh yi wa manzo Allah biyayya shirya wato yi wa manzo Allah biyayya is equal to shirya ko kuma sanin saba wa manzo Allah is equal to bata man Allah ce wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina wanda ya saba wa Allah da manzon shine bata bata na mabayyani to da haka wannan jumla ce guda ɗaya wa in tu'iruhu tataru shar da jawabu shar amma in ka dauke shi a rayuwarka gaba ɗaya in ka sace a rayuwar al'umma gaba ɗaya za ta shirya kawai a manzon Allah biyayya a samu shirya Allah ka samu cikin shiryayyu ka kara mana biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam yace wa ma ala rasuli babu wani nauyi da aka dora manzo illal balagul mubin fashe isarwa mabayyaniya ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar yayi bayani ko bai tsaya ba har sai ma da yayi addu'a ya ɗora nauyi li yuballighi shahidu minkumul ghaiba duk wanda yake nan na faɗa ya faɗa wanda baya nan kuma haka ake ta tun wancan lokacin har zuwa yanzu ko eh yace kuma ballighu anni walau aya ku ta isarwa daga gare ni ko da aya ɗaya ce ita nazzar Allahum ra'an sami'a maqalati fa wa'aha wa addaha kama sami'aha fa rubbahu ballaghin aw amin sami'in ita Allah ka haskaka ka kyautata ka kawata fuskar mutumin da ya ji magana ta ya rike ta kuma isar da ita kamar yanda ya ji za a iya samun wanda aka ba labari ya fi gane labarin fiye da wanda ya ji da kunnansa ita rubba hamilu fiqhin ila man huwa afqahu minhu zaka iya ganin wani dauke da karatu amma ya koyar da wanda ya fi shi ganewa bayar Allah ba ta karewa in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga ba iya isarwa ba kawai yayi a hajjatul wada yace ayyu min hada ayyu shahrin hada ayyu baladin hada sai ce Allah wa rasuluhu alam saboda bai ya irin ta sahabbai wani gari ne nan sai Allah da manzon mafi sani wacce rana ce wannan sai Allah da manzon mafi sani wani wata ne wannan sai Allah da manzon ne suka fi sani saboda ladabi da suke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ai da wannan garin da wannan ranar da wannan watan tun kafin haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sunayensu kuma da addinin musulunci zo bai canja su ba amma saboda tsantsan larabi da suke manzo Allah ce Allah da manzon sa ne mafi sani yanzu su ko za a canja ranar da watan da lokacin da gurin suna sai ya ce alaysatul balda alaysa shahrul haram alaysa uh, na'am alaysa الشهر الحرام يوم الجمعة كو إيش فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم haram. ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha yanzu ku sani da dukiyarku da jininku da mutuncinku haramun ne a taba dukiyarka ba tare da yardarka ba la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil haka mutuncinka haramun ne a taba maka mutunci a addinin musulunci haka jininka haramun ne a taba jininka a addinin musulunci ice kamar yadda wannan garin yake haramun ko wani gari makka wa man dakhalahu kana amina haram kenan wanda ya nufe shi ma da wani zalunci Allah ce nuzuku min azabin wa man yurid fihi bil halim bi zulmin nuzuku min azabin alim to haka mutuncinka maza Allah ce mutuncinka kimarsa da mutuncinsa da darajarsa da haramcinsa kamar haramcin makka ba iya nan ba fi baladikum haza a wannan garin masallacin harami a wannan garin a wannan watan wani wata watan ko sannan kuma a wannan rana rana arafa haka mutuncin mutum yake haka jinin sa yake haka duke yake da manzo Allah ya gama tsaf sai ce ala hal ballagh bayan yayi wani adogo hudu da ya sanin ya shahararriya ice ala ku saurara ku ji hal ballagh shin na isar na bayani suka ce ka isar ce Allahumma fashhad ya Allah ka shaida sai da sai so uku yace ala hal ballagta ce na'am yace Allahumma fashhad da aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da sako ba abin sa bashin komai shi yasa malamai suke cewa idan ka kirkiro wani abu ka ce addini ne manzo Allah bai san da shi ba to kamar ka ce manzan ka tumu manzo Allah da ɗayan abubuwa biyu ko dai ka ce ya sani ya ɓoye ko kuma ka ce bai sani ba to in bai sani ba ya za ka sani idan bai sani bai ya zai wani abin ya zama addini kai Allah ya turo ko shi wa Allah ya turo a cikin ku shi kada to sakon kuma idan ya kasance shi bai kawo sakon ba kai kuma sai ka kawo shi kai ma manzo din ne kenan to sai na ka samu kai to ba ba kalmar shahada shine kalmar shigowa musulunci la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba ko eh ta hannun manzo sallallahu alaihi wasallam ka shigo musulunci to kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kawo wannan sakon ba kai kuma kace shi din ma wannan shi ma wannan sakon addini ne musulunci ne shi to an ji manzo Allah bai zo da shi ba ya sani ne in ka ce bai sani ba to kai ya kai ka sani kai ma manzon ne tare da shi kenan idan kuma ya sani to ya kai bai fada wa mutane ba ya yi coge kenan eh kai kana ina lokacin da ke cewa hal ballagtu suna cewa eh me yasa baka ce a ba lokacin yi mana ko shi manzo Allah sai da ya faɗa gaba ɗaya a taron da babu wani taro da ya taɓa yi kamar shi taron arafa na hajjatul wada musulmai kimanin dubu ɗari ake tunanin sun haɗa wannan gudu wannan taron ya fi kowanne yawa sannan ya ce na isar musulmai gaba ɗaya ka ce e ka isar ice Allah ka shaida Isa ga addini ya kulle al-yawma akmaltu lakum a tsakanin ya ga saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum addini ya kammala wa atmamtu alaikum ni'mati ta bangaren adabi ya kammala ta bangaren daraja da kamala shi ma ya kammala ka sa bai kan cika ta bangaren adabi amma bai cika ta bangaren kamala ba ko eh na sha bada misali wai kamar sata farar da aka yi wa basakoci yana farsa guda uku aka sace ɗaya aka ɗauki biyun aka gutsuru wannan gutsuru aka lailaya aka mai da su guda uku da ya zo ta shi abin da ya fi bata masa rai ma ba sa ta furace ta bata masa rai ma man shi shawara ki da aka yi to na raina maka wayo ya zaya a sace maka furka guda uku an cire guda daya kuma gutsuri biyu a tare ta uku a lailaye su gaba daya matsayin guda uku ne saboda kai kaga ai ta bangaren adadi ne adadi guda uku ne ko shi sa aya take cewa tilka asharatun sai ce kamila da bangaren adali da bangaren kamala kaga shi ma firanan ta masa kwashe ai guda ukun ce sai dai kamila akwai nukusani a jiki an gane bangaren kamal na adadi ko da kamal kuma na sifa to shi yasa al-yawma akmaltu lakum dinakum dibbin Allah ya faɗa Allah ce ban addini kan kamala babu na kasu a cikin sa wa atmamtu alaikum ni'mati ita ma neman ka kirga ta duk da ake bukata ta ta kowane ya cika ta bangaren arziki ya cika ta bangaren kamala da sifa shi ma ya cika to da haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da sako ba abin sa bashin komai wa ma ala rasuli babu wani nauyi akan manzon Allah illa al balagul mubin face face isarwa mabayyaniya kuma ya isar ne isarwa kuma ba ma shi ba ya ce dukkan wanda aka tambaye shi wani ilimi ba shi ba ba shi wani zancen ya coge ba ya bayyana ɗari bisa ɗari kuma ya bayyana wa masu bayyana wa cewa mai duk wanda aka tambaye shi wani ilimi ya ɓoye shi alhalin ya sani to za a yi masa linzami na wuta a ranar alƙiyama man ila an ilmin fakatamahu uljima biljamin minan nar wanda aka tambaye shi wani ilimi ya sani ya boye to zai masa linzami na gidan wuta malamin su ce da sharadi idan babu wanda zai faɗa ba idan wannan ilimin babu wanda ya sani ya farzu ainihin ne akan kai ka faɗa to aka tambaye ka ki faɗa to nan zai maka linzami amma idan misali akwai wanda suka sani da yawa kai kuma wannan matambayin wata kila laifi ya ma sai kake zo ka hora shi ka nuna masa muhimmancin abin da sauransu ka san ko ba ta hannunka ba zai iya sani to wannan babu matsala amma dai abin da ya fi kyau ka fita daga shi wannan shine an tambaye ka faɗa ko abu huraira na cewa abu huraira ka matsanta sai ba hadisi kake ka faɗi wannan hadisin ka faɗi wancan hadisin ka yawaita faɗa hadisai yace wallahi ba da ban ayoyi guda biyu na cikin suratul baqara ba da sai daina hadisin ba innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم wa ana tawwabur rahim haka innal ladina yaktumuna ma anzalallahu min alkitabi yushruna bihi thamanan qalilan ulaika ma yakunu fi butunihim ila nar wa la yukallimuhum Allahu yawm alqiyamati wa la yuzakkihim wa ita ba da ba wannan ayoyin guda biyu ba to da na yin hadisi radiyallahu anhu wa arda da aka dai wannan ayat tana nuna mana cewa me nauyin da aka dora manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine isarwa mu kuma nauyin da aka dora mana me bi ji da bi ka ji ka bi shi kuma nauyin da aka tsora masa me isarwa to kai kuma yanzu nauyin da aka tsora maka guda uku ne eh ka ji ka bi ka isar ko shi ne wal'asur ta zo da shi wal'asur innal insana illa alladhina amanu ko kaga ji kenan wa amilu salihati bi ko wata waso bil haqqi wata waso bis sabr shine isarwa in ka gana ma kuma ka dinkule suka ce ai suna cikin biyun jin da bin saboda ai yana cikin bi din isarwa ko isarwa ma ce ka isar in ka isar ka bi abin da aka ce kai kenan to da ka wannan nauyin sai ka dauke shi maza Allah ya ce wal asr ya rantsi tsira zamani innal insana tabbas dan adam gaba ɗayansa jinsin dan adam gaba ɗaya ba mutum ɗaya ba ko nan al-istighraq al-jinsiyya ce al anan shi sa inda dan adam ɗaya ke nufi ba za ce illa ba banda wa'anda ko inda ɗaya ke nufi ana nufin dukkanin adam lafi khusr yana tsindin a cikin asara kamar yanzu dukkanin muna muna cikin masallaci ko to ka dan adam inji manzo Allah inji Allah ya ce dukkan dan adam yana cikin asara babu wanda zai fito daga asara nan sai wanda za a lissafa illal ladina amanu sai wanda suka yi imani yin imani kawai step 1 ne na fitowa daga cin asara amma iya haka bai isa ba akwai sauran asara step 2 shine wa sani salihati suka yi aiki na gari aiki da imanin su kenan ba irin wayancan ba ko su ce sun yi imani amma kuma aikin su ya karyata abin da suke sana na uku wata wasau bil haqqi wata wasau bis sabr kuma sukan ga wa junan su umarni na gaskiya umarni na bin gaskiya wata waso bi sabar kuma suka ga junan su umarni na jajircewa da yin hakuri hakuri da nau'o'in sa guda uku almuhim nauyin da aka dora mana shine ji da bi nauyin da aka dora manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine isarwa kuma ya isar mu ma Allah ka bamu damar ji da bi Allah ka mu cikin masjidi masu bi to mu dora ne ko lokacin yanzu lokacin akwai tambaya a gurguje na'am اتفضل اتفضل فاروق وعليكم السلام Thank you. amma abin da ba da yi sun daga wasu ba aiki ne aiki ne yake yi yace a bayanin mu mun yi bayanin cewa ga munafurci kala biyu ne akwai nifaqun akadi akwai amali akwai munafurci kala biyu ne ɗaya na aƙida ko ɗaya kuma na aiki to ai ba ce duk ya hada hudun yana cikin dako asfal ba manzala ne ya faɗa yace man kana fi arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan cikakke kenan tsantsa ko haka maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ga an ce munafiki tsantsa me yake nufi innal munafiqina fi dharkil asfali kuma da wuya a ce an samu mumini da zai hada wannan hudun gaba daya a ce idza idza tumina khana idan ka amince masa zai zai ha'inci kaga akwai amana da Allah ya baka wai amana kaka lissafa cewa tsakanin mumini mutum da mutum kawai ko akwai amanar Allah akwai amanar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kuma amanar sauran mutane akwai amana kai ma karan kanka sannan sannan idan idan haddatha kadaba in magana zai yin ƙarya ita ma ƙarya fa kallon safuta da yawa akwai masu Allah ƙarya ko akwai masu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya fa man azlamu mimman kadaba ala Allah wa kadzaba bi sirri idh ja'a ka gani wani mafi girman ƙarya ne shi sa wato a bayanin yadda yake tafiya muke a gurguje sai ta lissafo shi inda bayanin ya taho amma in dai mutum ya cika wannan kana munafikan khalisan in ji manzo Allah dan tsar tsagwaran fiyo na munafiki ko ai ba magana ta wace ni dan rahoto ne wannan bayanin ma da nai dan ni dan rahoto ne mana ani ba malami bane mai tayari wannan bayanin da duk maganar malamai su suka ce wannan nifaq ne aqadi wannan kuma nifaq amali kaga daga cikin abubuwan da munafikai suka faɗa wanda muka karanta a cikin surar sun ce kaza kuma aikin su ya karyata menene wannan ba magana suke suka karya ba ka gani sannan sun yi alkawari sun saba wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lakunanna min as-salihin falamma ataw min fadlihi bakhilu bi wato duk in ka dauka zaka cewa in dai mutum ya cika hudin nan hudin suka cika to ai zama khalis din kuwa ya zama to in kuma mutum yana da wannan virus din munafurci to za ga yana cutar da addini sosai yana cutar da addini sosai duk wannan abubuwan da muka lissafa za ga suna ciki wannan tsokacin naka yana da kyau kuma ya fito da magana sosai cewa mai abin da ya duba mun ce ne na amali virus ne na munafurci ya shige kamar yadda ka san dai virus na kowace cuta in an yi rigakafin sa insha Allah a rabu da shi in an bashi kuma zai iya dunguma in inda ba a zato shi yasa manzo Allah yana faɗa ne dan me dan a gyara in kai kana shi yasa da muka ce yanzu misali a ya gaba da ban lokaci ba sai ne dauki abin dake daki yanzu kowanne mu a ranar a ranar ƙarya nawa yake da zaka yi kanka wani lissafin to shine zaka fi sanin cewa me manzo Allah yake nufi da kai ai ba ya zuwa ce a ayatul munafiqi salatun shike na aushe ba arba'un man kuna fi kana munafiqin shi shike na aushe ba a manzo yana faɗa ne dan mu ji mu bi ko kula ati'u Allah war rasul ku ji ku bi shi ne abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so idan ka dauka sai ka auna kanka kana yin wannan to ya kake kana yin wannan to ya kake kana yin wannan to ya kake shi sai muka ce sabon manzo Allah wajen guda 30 inji dai ta bai yake to yana da suna tsoron munafurci wato duk wanda ya hada hudun nan to ya zama munafiki khalisi a doran maganar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wai istinbadi ne ko fahimta tana faɗa ba na'am fadl ina fatan kun fahimci tambayar kuma kun fahimci amsar masha Allah fadl na'am Hmm. eh abu huraira wato ba lokaci da mun ja ya tabbata manzon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo tare da abu huraira shi da mutum uku kowanne ya ce kowanne ya roƙa wancan ya roƙa manzo Allah ya ce to Allah ya amsa wannan ma ya roƙa wannan an ce Allah ya amsa sai kuma abu Hurairah fa yace to ni Allah ina roƙonka duk abin da abokaina suka roƙa sannan kuma ina roƙonka wurin min duk abin da ni kan na manta farko lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shimfida mayafinsa ya shimfida ya tara ce to ya Allah duk abin da ya ji Abu Hurairah duk abin da ya ji ana fatan kai ya manta yaji sama Abu Hurairah ya samu yabo da yawa kuma sannan abu na gaba shine ya samu takhassus tafarrug in ji malamai tafarrug shine tsantsan neman ilimi kawai su mutanen Madina suna da gonarsu mutanen Makka muhajirun suna da kasuwancin su shi kuma Abu Hurairah ahlus sufa ya samu dan abin da zai ci a gurin manzo Allah shikenan sai kuma diba hadisi aka aka taso aka ɗiba aka ɗiba aka ɗiba aka sha aka kundum kuma sannan Allah ya tsawaita ransa bai fara shiga cikin siyasa ba sai bayan girma ya zo masa lokacin an yi fatawa an yi hadisai an yi waye da yawa su kuma lokacin da yake ta babbayar da hadisan lokacin da yake ta zama dan ya koyar da hadisai sai na Abubakar sai na Umar suna cikin harkokin siyasa ko shugabanni ne dole za su kula da harkar jeshi da harkar kasashe daban-daban na musulunci da harkar yaƙi da harkar bayan kuma harkar iyalinsu daga shi bai kai su yawan iyali ba a lokacin sannan kuma bai kai su nauyi na mulki ba sannan kuma ya samu wancan lokacin da kuma abu da yake koyon ilimi a gurin manzo Allah sallallahu Umar kamar yadda na faɗa suna da harkokin kasuwancin su kaga mun Umar suna shifting ne da shi da makocinsa wannan yazo gurin manzo Allah yau gobe kuma ya tafi kasuwa wannan kuma ya zo yau shi ma gobe ya tafi kasuwa in ya je kasuwa sai a samu a hada a can in an zo kuma gurin manzala shi ma sai irin dai abin da Allah ya cewa فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم هناك أبو هريرة يابو قوة حديث السبب دليلين ما سارن يوا amma haka bayan nufin shi yafi kowa jin hadisi daga manzo Allah ba zai ce yafi sayyidina Abubakar jin amma isar wafa kuma sanin shi Abu Hurairah ka kumanta shi bayan ya ji daga manzo Allah ya ji daga Abubakar ya ji daga Umar ya ji daga duk wayannan manyan sahabban ba wai iya na manzo Allah kawai ya rike ba a ya ji daga gurin sahabbai daban-daban mazansu da matansu ga hadawa ya kuma wani tsawon ran da ya samu shi san kalura ma a duk sabbin da suka samu tsawon rai bayan manzan Allah sun fi hadisi ai duk za ga mafi yawancin almuqsiruna masu yawan hadisi duk yara ne a cikin sahabbai mafi yawancin su kaga mafi girman su zaka iya cewa shine ibnu mas'ud amma ka dauki abu hurairah ka dauki sayyidatina aisha ka dauki ibnu umar ka dauki abdullahi ibn abbas da Anas bin Malik ta gani duk za ga suna da karancin shekaru saboda tsawon rai da suka samu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin ta ga lokacin da manzon Allah ya rasu manyan sahabbai suna nan me ya ga mun na ji na gani kai ma ka ji ka gani labarin me zaka bani bashi da yawa ko amma bayan rasu manzon Allah da shekara misali goma goma sha biyar kaga an sami yara da suka taso wani yaro lokacin da manzo Allah ya rasu wata kina shekara bakwai takwas to bayan shekara goma ya kai shekara sha bakwai kenan ko sha takwas yana buƙatar sanin wasu abubuwa ko ya kai shekara ashirin ko ashirin da wani abu akwai abubuwan da shi bai san da wannan ba yana buƙatar ilimi ko a ga wannan to lokacin ake buƙatar a yawaita bayani da su kuma lokacin wancan Allah ya musu rasuwa radiyallahu anhu ardan da kare dai abu rayna ba a su kansa mai hankali ba zai soke shi cewa ya fi yawaita tarihi ba maganar sai na Umar wani police ne da aka zo da shi na cewa ka a cako Qur'ani da hadisi Allah ka sa mu dace abin da muka fara na'am Na. Hmm. ya ce wasu masallaci sukan hana yin bara a cikin masallaci sukan ce ba a bara a cikin masallaci akwai wani dalili ne hakan ito eh idan suna nufin bara ta harkar kasuwanci ce ga wanda ya kamata a hana ko sai da bara ko kasuwanci amma idan a tashi a tallata mabugata ba sun zo ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gansu ga su kayan su ba su da kyau kayan su ba kyau ga shigar su ga yunwa alama ta bayyana tare da su manzo Allah fuskarsa ta canja ya miƙe ya ce wani ya yi sadaka da kaza wani ya yi ta tashji'i ya ta inkarajin mutane aka a taimaka musu sai da aka zo wani kawai yana zuwa daga cikin mutanen madina ɗebo dukiya ya zo ya baje a gaban manzo Allah wasu suna gana ka sukan ga ɗebowa sai da aka yi ritsi na abinci nan kuma na ritsi na kayan sawa tufafi من قال من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه kaga wannan ya ci masallaci akai kaga mabukata gani aka zo aka tallafa aka nemi a tallafa musu da wani abu to da haka ban san me suke nufi da ba a bar a cikin masallaci ba idan wani abu ne da ya kauce wa shari'a to ko kuma su da suka hana su ya kamata ka tambaya su kawo maka hadisin ko ko ko wani zai aiki ne kawai ka tambaye ni amma dai inda yana nufin a game wanda yake bukatar taimako ne a taimaka masa ga hadisai da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hadisai daban-daban manzo Allah ya nemi taimako ga mabukata masu neman taimako Allah ka samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ta astaghfiruka wa tubi ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh